nga siga ne cheikh souleymana oumar falyatafaddal cheikh souleymana oumar falyatafaddal mashkour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 nan kan irga kubaidin ya fosina albarkantai kai yango kwara wani wura kan sigine na marde irga sabon mo ir alfagai se kan nirgin za sheikh hasan kan salangir se bid'a bon da borai mo moro bid'a imagaban da annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ga yari no da hinkanta mu kan salan halga kason annabi sallallahu alaihi wasallam alhakaika ginga al'umma borai ha e hakika wazai ikul dai igi himicare zama wazu woki ga ba'ara bor mu boray fongan nin de irko subhanahu wa ta'ala sannai de irko diya sannai manti bor fo wawi manti bor fo sobayan matkir ga di bor yandi kaga wazu kaddai bor fo nya da bor fo baba danga patiya to ni di wadin manti annabi sallallahu alaihi wasallam fondano yadin no matka alfaga foga ne ahlul hadithi hum ahlur rasuli wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu hadisi borai borai kai yanga gaban da annabi sallallahu alaihi wasallam hadithai ga borai wanga ino gati irkoi diya borai ba da kan ganda irkoi diya yan mancar hanga sinai zami manka zamani fongan da irkoi sallallahu alaihi wasallam amma har kya dan takir koi diya kate kan gati alqur'ana da sunna to wani yanni te kan bihinka arihin kamo ka irkoi diya sallallahu alaihi wasallam ane taraktum fikum amraini malam eh, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati ayi dirgana ayi banda arihinka kan da dai aran ni di kan bihin ka aran si darai ay buyon wo banda hal abada ngono gati irkoi tira da annabi sallallahu alaihi wasallam sunna harihin kawo irra borkul kan nidi niga hallasi niga kanda wani sino idda irko diya sallallahu alaihi wasallam kul kan a gaba ga borai wazu a gaba ga khutuba borai sai khutbatul haja da haunu annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ga hau matkan hadisi jabir an kaban da kalir koy diya masanni wani yanci ka irki muqaddimara kangati wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a gane fa inna asdakal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya dinga sanno kan kimi gabi sannai kul ngono ga irko subhanahu wa ta'ala sannai waman asdaqu min allahi haditha waman asdaqu min allahi qila alfabar bor kunno si to irkoi cimi kiyan da cimi sanni kan gata cimi sanni kan tabbatano boku sito irko subhanahu wa ta'ala yani ga sanno kan te gomni gibi sanne kun gono gata irkoi sanno matka irkoi diya sallallahu alaihi wasallam ani matkan irko bisinga takaharai yani no irkoi sanno bisa irkoi takaharai sanne to yani ga dirna irkoi tira dire kan bihinka irbon ai ga kanu yaadi noɗir no irkoyɗiya sallllahu alayhi wa sallam sunnaɗiɗe kam ɓe hinka irsi darai ga falje ga fun irkoyɗiya sallllahu sallallahu alaihi sallam fonda bon yaadi nga irma bandi di gunomo an duñara borkul yanno sikulanda hadithay borkul yanno sikulanda e matanigene annabi sallallahu alaihi wasallam sallam sunnay kanga to mayyan kanga to ahlu sunna wal jamaa yani ga wani mantikal bon kanai no ahli sunnai se kai yanga kolan da annabi sallallahu alaihi wasallam hadithai diga wazuno sanni fo ihinka niga ma iga kata annabi sanni manti shekhu filana sanni manti burfu baba sanni manti filana sanni a a irkoi ne irkoi diya ne sallallahu alaihi wasallam imamu shafi'i a gani al'ilmu qala allahu qala rasuluhu ani kullul ulumi siwa alqur'ani mushtaghila illa alhadith wa illa alfiqha fi ad-din العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين أنا بيريو an dunyara bere sanni kulkan borai gate da wazu sanni kulki gate da fakare kulki gate da bere kulki gace kurunda a matikal sakulla daino kalbere kigine irkoyne irkoi diyane kai iga filla hadithai imani haddathana fulanun an fulanin an fulanin kalamu goto annabi ga sallallahu alaihi wasallam ane bere dai gita irkoi ne bere kimkimo irkoi ne irkoy diyane amma bere kulkan na wani harihin ko daru dare yanno shaitan wiswasu no irko mirwada wadin se irin ya kufo sinai lokaci kaina ka inir nora irsiba irma da borai ga zamucino koi borai farga gono ininga hinate irko subhanahu wa ta'ala irga warai. matkir na kyar morgo bata mora amir morgo aljanna ra ya cine irga irko subhanahu wa ta'ala warai amir da nga ta musu taira kai yanga bu annabi sallallahu alaihi wasallam sunna bo. e irga bayar mu kyar fongandi da Eh, alamatu sa'a ashiratu sa'a Kayan do a wani alamai zama sika kulsino do a godege manu go koyno ir godege manu kayando no matkan ir kwai diya sallallahu alaihi wa sallam za a zama nura ir kwai na aya zumandi ani iqtarabati sa'atu wa inshaqqal qamar yani ga kayando ne ya ir kwai ne ifo se kayando manu zama wai e hando a farsi lokaci kan cefarai na morgu ika annabi do sallallahu alaihi wasallam ina ma irkoin warai wala min gai ke dabari kan hando kigo ga fonnai a mafatigate farsi mai hinka wadin nin gai gaba an gai maji sandi goga ha annabi ga haiki mil su hingate mati wai ngai mace mandi sai bo ngai ma annabi gazandi to ngano irko subhanahu wa ta'ala ni cabe mamaci kali di hando ne ya a farsi ga te farsi mihinka ir zamanu ra kefarai kayan ir koino an dunya berai izi ifisi fisi ikwai gidi kan hando alama go aga kan ga caba bai ga kortu allahu akbar idi wani aga annabi sallallahu alaihi wasallam sannai kimandi to ya dinga za annabi zamanu ra ir koine kayan do ne ya amano ya dinno annabi bumbo sallallahu alaihi wasallam anir se bu'ithu ana wasa'atu ka hatain ane inai samba inda kayando yakin kinnir gocarse wogun gadi jando kan go kamba seta da kan ba bindo gamara yalla jando go ko wala siko jando siko to annabi sallallahu alaihi wasallam abu yan ga ka hunkuna jiri zambar fo da zanguta ce da waran kacin da iddo wala waran kacin da iddo aran gihima aran mu hijira ka mai wala a la wadi hijira no mai wala buyango annabi sallallahu alaihi wasallam buyango aran yarda to zama hijira banda jiri marjino annabi gisi a jiri wai to ya dinga annabi sallallahu alaihi wasallam ane bu'ithtu ana wasa'atu ka hatai annabi sallallahu alaihi wasallam acabu mu ungu buyan obun bu ago alamai ra to do alamai alfagai hansa ga sala ina tir bobayan wallafi wadin ra da haditha bobayan kai yanka ka alfagai ni fai ga koi kanandi kanandi ini fai ga koi kanandi iri iri afwan ni fai ine alamatun sukura da alamatun kubra alama kainai gono alama berai gono a mo ni fai alamatun ardiya wa alamatun samawiya alama yin gono laborani ga kan gate afon mo benara ni ga fun ga ka wadiyan mo go kendo alamaira alama kainai mo iri yanno iri iri afon gono kan ga ibisa isi ga kakwai ne a fammo gono kan ikai ne rani go ite bande go ga yaga te kala mu kalamu ko suba a fammo goni go alama kai ne ra amma iman ka gina igo jine rai mo gono kan ga ka ngai wodi ka iga daga daga cargano ba a fosi kai ga afo batu wane mu to gaban wane madabaga wane mu to gaban wane madabaga to amma matka irko subhanahu wa ta'ala ane fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha chafareyo ni goga batu ngai ma cimandi ni goga batu ngai ma annabi sallallahu alaihi wasallam fonda gana isiga haikul batu kal dai kayan do ni go batu kal wati kan se kayan do ga kagi gar gir sai bon da forgai bon din cinni gini ngai mutubi to irko subhanahu ta'ala ne hakika kayan do alamai ne ya ika kayando alamai ne ya ika zami tinga ka wa daidan di irkoi a sallallahu alaihi wasallam zamanu ga kaso kalla jiri zambar fo bisa jiri zambar fo fala no ba jiri zangu hunkun dai bar kirkoi ga no kalwana da wane wala to wala sabu iri ga zabu koi ne jiri zambar fo da zangu ci da dake iri ga manu ga bisa ba annabi zamanu ra sallallahu alaihi wasallam haikul mancin di irga kalir mu kokari ga sola irmu kokargi donai sambu zama ne man mata faqad qamat qiyamatu bor kulkan nite ga sihin kuna to ni o kayndo ni bofa ni o nifur ra deja zama za nufur nufur hayatul barzakhiya kangati sarai bafunai nodin no ni o kayndo kayni bon kayndo be di kan bora kunno ga shaidaga kan aste bor kulbanda to wani o alamai bayan ai kul ngai ne ya ikai na kai ne i bayan ai kul tabbat matkir gaba hadith jibril lokaco kan jibril ka annabi do sallallahu alaihi wasallam ani annabi sai fa akhbirni ani sa'a ana annabi sai ai gaba ni mai labaran diga fun kayan do cinara wati fono kayan do matkan sahaba fo bai ga ka annabi do sallallahu alaihi wasallam ani ya rasulallah mata sa'a irko dia wati fono kendo irko diya na se madha a'datta laha fono ni sola kendo kan ni goga ha wati fono kendo Ani annabi sai man sola sai jingar bobo ai man sola sai zakka bobo ai man sola sai mi hau bobo da na fili bobo amma ai ga bai dai kan a ga ba irkwa a ga ba irko dia Wogata ta ha kai sola da dane to almar'u ma'a man ahbaba yawm alqiyama man ma'a man ahabba yawmal alqiyama ya dinga da mai zufo kul aga marganda barkan aga ba kayan dohani jabir bin abdullah ani ingay man bai ga farha ga to hanadin cine zamin go ga tabbatan dikin ga ga ba irkoi nga ga ba irkoi diya ya dinga nga ga zikin ga mutun kayan dohan ga marganda irkoy diya sallallahu alaihi wasallam yani ga alsilama irkoy diya ba kasinai manti harno kan niga zagin da taida no go kulsino matka alfaga bangandis irkoy diya ba kasinai manti donin da ganirano borgoduwa irkoy diya ba kasinai manti maulidi ta yarrano igaduwa boryan ne din si maulidi ta ni si ba irkoy diyano yarin ga da dai ine bor kul kam man mawlidi ta asiba ir koy diya dinga sahaba yi noni bani mine nga gitir koy diya ibar bambatay zamira ba fo man mawlidi ta wala ya no tabi'i manate tabi tabi'in manate jiri ta ci annabi banda nga no bid'an fo yang bonko ni ta fo nga no nga mawlidi yalla bonko ni sunna ga te borai se sunna to irko mir fahamanti irko mir kanda wane wo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka sinai go hari bere ira kirgi him go sola ga kai ndo batunda zam ir koy di ka sinai aga wajibi al silamu fo kulga goy mo no ga tir koy di ka sinai man tiza ginda yan hinnir no ga ba annabi ni sinda hay kul kala doni da gani hinna no ni ga ti annabi sai wani ga ti annabi ba ka sinai annabi sahabai mera mera bor marjino ga ti donu ko kanga donu annabi sai bore kengo go donu annabi sai mo yalla dondo yannigo kar mindiri yannigo kar music piano wo kanka kirecengayga te kobinda ganinganigo te addina wallahi mati adino hasan bin sabit yan da abdullahi bin rawaha yan kan tir ko ɗiya dono ko iga donu annabi seno da dene ko ine hirri darai annabi na borai ganji ani la tatruni kama an nasara ibnu maryam inama abdun kulu abdullahi wa rasulu wasu hirri dare wasi hirri darai ayi zamu yan wara wasi daru ga bisan da ainan kirko manto da ai daran gai zamu to wa kai nan kirko ne gisi wane irko banya irko jiyo sifa kursi no karan irko dia sifan na kan ga wani wane ta ma amma boraika ina annabi zamu ga tonan ke in irkoy hinay kul sambu irkoi goy kul ni sambu gono irkoy ir, e, matini irko irkoy dias irkoy ay kul mankin dias wala alburra koy ni ya ani wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawh wal kalami yadi nga madha taraka lillah ifona cindir koy se ha dade annabi wonno an dunya da allah hara yadi nga manga irkoy wana utoy sal silamai banga irko wana irko mone lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard walillahi mulku samawati wal ard wala walillahi khaza'inu samawati wal ard tawbaro mone irko ya wonno an dunya wonno allah hara ine an dunya bumbu inte annabi magano allah hara ini ta annabi maga irko moninga man borai takakadda iminga ganase to mata matano gote ya dingani di dole annabi ba ka sine a ga taino din ma annabi sunna gana ma ciman din da annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba annabi ma fasa annabi sunna se wani no ga cabni ga ba annabi mantini mutte barakan dinin goye gune dinin sifai gune ni sifai da annabi sifa ga morun da cire irko mirbatu ya dinga kayan do alamai lokacin kan abdu eh, matini gini malaika jibril a bargate boroga kaga annabi gar nga sahabai gamara ana annabi ha amuduga borai beren dinga wani addina hirko subhanahu wa ta'ala ne annabi sai yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha yani nga iga hauga annabi ha gofun kayando ga zama cafarai imanci mannin da kayando amma wati kuli ga kaga ne mata mata hazal wa'du in kuntum sadiqin wai wati fono alkawalo aran kan gane kayando gono wai wati fono hal ga kaso amanka wa amwa siga kame wai zami godi ka asimu asika to ngani ko ne mihin suru aga ka wa inna sa'ata la atiya sikka kulsina kayando din wallahi kalama ga ka ga ka zari kware amma da lokacin manto a sika to dinga borkun nosi bai hanka hana kayan doga tekal irkoi subhanahu wa ta'ala mala'ika kan gama ni irko sa bai diyau jero sa bai ina da mai zafo sa bai wali fo sa bai bo kunno sibe hanfono kayan doga ti kal irko subhanahu wa ta'ala Irkoi diya dai anir labaran dikan kayan dosi site kalgin mahane hana ka hana mu han ka hana gimma hana kaga to almana ilakka lay gutunu dabba ilakka lay gutun iga hambur am sko gati hana din no kayan no Allahu akbar to ya dinga ka ana annabi ha annabi ne to ai sibe hanka hanno kayan do da ne annabi sai fa akhbirni an amaratiha ya dinga ai gaba ni mai labaran da gufun kayan do alamai ga zama ba ka irsi bai wati funa ga ka to amma a ga bori halha ga ka ni gidi alama yankan ga ca baga baga ka matkan dai hunkuna dini gonya mai rawa ta kulkan labojin funa a ga baga kwai nariyan wala ga baga kagu funnariyan nisi bai bo amma dini go bisu kwarara ni gidi alama yankan ga ca bi a haifo ga baga te bata mura zamni gidi soje ini sasar sasar kyarga kwarara wala wadin bi manci ni sai ni bai ka ya ga ginfuna ga baga fattana wala ga baga ka alama ne ya to yadin ga kayan domo ne ya lalle bo ku su bi hanfona ga ka amma alamai ne ya kai isin tin ga ka ngai ga ta alama kai ne irni ago ira annabi sallallahu alaihi wasallam san bayan wa kayan do alama no irkoi ma annabi san ba maka an dunyara wani kayan do alama no annabi sallallahu alaihi wasallam a wani buyan o kayan do alamano annabi sallallahu alaihi wasallam a labaran da fitinai kan yanga kangata inga al'umma ra kan kayan do di majangata wangai kan da kira gamara annabi na burai labaran dinda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi jibril ra أناسي فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان أني مي لا بارن كيندو علامي annabi ne ago kayan do را نيما دي كونغو أمينغو kongo aminga mai gida hai aminga koyo hai lokaco kan kongai gono alsilamatarai ra a ta hal hunkuna goyon goni gono kimi wani mattitari wani to bora maka misala ga alfagai ne ngano gati lokacodin iga haugudu alsilamai iga labubo ba feri dina labubo ba feri bonko ne da kwanga yanka igi da wanda nan gura yani ga didu ize iga iga igate inga yangai si sanda koi wani matadi yajinga wani ngano fassaran da walbin da aa ngano aga bayan ai igin ga herai kuta kuna hunkuna kanga da wala mana gati nin kanga tinya nin gati kon konga wala to ga iza hai kan gate ni sai mai gida koyne a himamo nin kan gatin ya dinin izo haini izo mutai ni se banya me wala a mutai ni se zanka kan ga wani sai ni rai a a in no ga yaka ga tai ni se borberi zami fo se zama asi bondum ni se magas matka ahimi mani ize ga hambur nya to ni ka gar nya no ga hambur ize matka gi hima ize amagoi nya sai a a nya no go go ize a amonwa amkungu a hari han hawi bayan kulsi wani agogate wala sigate ga zimbi wala yan kokaro kan iherai te ise ini hai ini i ihagoi dai ngai wodi ga to ngai bo imja an dunyara barki ga da san dai ngai nyangai dingai babai ibasin dai isi hangani se isi bondumi se isi gumi ga isi gumi kulte ise kal dai dorandi igi dorandi ga da kibo haiki sin ga sambo to wane wo di alama no gotun kendo alama ira yaadi no irko idi e yane niga di alhufata bore yankan gadir ce konu al'urata kayan gadira ga konu al'ala kayan gati talkayan ya tatawaluna fil bunyan iga kaga cinar yanku kandi nan go alfagai ne manti hali gadira no ce konu haikul si ga a'a iga tamu yandan amma tama inga na barkan godir ce ko ni kulu kitifo zama si jauka ya dinno iga bankare da amma bankara dinno gunin ganda barkan gonya hayyan ba bayan imam moru char zama jallo kunni go gafon ne aga wala kurkoino iga bonun da bore yankan ga almanai kur ka iwan sifa igiti ti wane ya dinno nikka gar talkayen no manti hal talkayen ni sin da dali sin da dal ginai a'a gwanda amma da talka bi kula fo zami si hingan wa almani almanira wala batadin ni kaga boragar kurkono a hau haubon zangu wala fegi bon ci ne amma wallahi ba waran kasin ga sambuga dai wari gan wanga fundo se wala batadin no kadai hawai amwai amhan wa abanda yana wasa se zaro dame to boron ganda talka kiti fono fanka fono go iga mara fanka kursi iga mara zama talka talka tarai na ganji a mahauru wala mun wagu kungu ni mo ba kan rogo no bakhili tarai nin ganje ni mun wagu kungu ni se to ni ri borewo nga yino ni ga diga ka birne ira matka haditha fon bangandi iga ka fada ira iga diga etage etage kina igu kukan dikira rab man iga sabake etage yankina kanga beri gumu aran mu koy gallera aran madimatki goga etaje cinanda windi zenu kulkan ne di ibogu masiba kama bay kan di goge goga cinengo yeti gidan bisa dai ni gati to wane yan kendo alamai no wa kabu jiri wai banda wala jiri waran ka banda nya mai ra etage marjano gono igi kabu kan baga wala amma hun kunu dinne ni mufurnya mai ra ga etage ta je kabu ai mila ni ga te jirbi waran zani man to ime oh kore ga ka kore lungu ga ka lungu fanda kulkan ni di igo ga etaje kina to wani 'yan kulkan do ne. ya dinga alamai wo ika ika hun kuna halir bisi ga an wo kan igai ki gogati ya din mono irko idiya sallallahu alaihi wasallam ane kayan ago a wani ra. adamai zai isi sallam ki ga baiga alsilam mai wani gono wala sino ni nigiri alsilam ki ga kubai da kyar isi sallam ga wal ba ni wa ni faham ni kubai da ya ku fosin alsilam fo ni kan musan ba sai wani ne assalamu alaikum kul kadda kai gin gulgina ga bai mi wo maino gina da din gun ga mane wa alaikum assalam wa kan ko karno wa kan mun ko kam ne manno ni ga bai kan ni go sallamai gawo indi wani wo Kayan kendo alamaino kan adamai sallam borga kalbar ka gabai ni alsilama alayka an tusallim ala man ta'rif wa man lam ta'rif agoni bon ni musallam borga kan ni ga bai wal barkan ni sibai wo ku kan ni tini gudu sufurai alsilama fo yango ngai da kira gamara ngono gati sallam ya ya no ago ira irko dia sallallahu alaihi wasallam ane kayan dosi kai kalborai ma sai kirga da jingare kiraya te wala siga te borai goga bol sai da digin gare kine wo konya mai yaran gadi longu lungu bor kulu dinga bon wane il nya mai borai no gani Allah ga naka wai bora dana dana gidan bisa kina fundi bere gato a sihinga tun ga fatta ga koi kurara jingara bo kalamin ga bon jingare zai tantabal fitifote nga wane gidan bisa jarga wa irko ni wananiya mana no a kirdangasi nin na windo guni a kwaro du shairo a berin da jingara kan a irko irkoy wala ta no gogite alfa hasan ni gogite wala kan bora a wani kwaro du shairo kwasando a borin da jingara kaka irko a berin da wani wo kendo alamai no bor kulmini ka dinga bol sai ga tenga kwara jingarai alor ke kurara jingarai gona kan ga wasa borais a no ma makaranta te ma te fu akul su fare folon ka daino wala ikul gomni goino kan nigudu amma boro jingara gone da boro jingara gone da igo kabbar ne bore yo goga match bore yo se ladan go goga cha walli mamo goga chau kali gidi ga char doranti wani mun tingita annabi sallallahu alaihi wasallam sunna jingare iga teno nan ki ga bukata ga kwai aga man timi kaga jingare te jingare jarga aga te masjidu dirar agate dorandi jingarai aman hagumo addina hari borai te dufun dai bai borai te du matkan yi ba wal borai mu bol sai bun bo kwara gonda ni bun bo kwara gonda ai bun bo te a a gomni dai ga bagumo den di bor fo jin gomni foga to mu ko kadni mu ko sambu gidi nango fo hari kan boradin manham wani no ga ta addina mazada to yani ga wani on kol. igo kayando ala mayra yaari no annabi sallallahu alaihi wasallam nir ni ago kayando ala mayra ga ka ima ki ga fada ji kal jingareyra shek hasan ago gate wala sigate wai borai ifa kare nan godo ngono gati jingarey jingarey irko idiyani imani jingare te borai fakare sai ina tenu mudugi irko fillengo kendi matkirko subhanahu wa ta'ala ni fi buyutin adhina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah yadin gajin gare irko ne ima irko filla ara imin ga mayo sambu benin da kyayen ai da iqamai imi irko daga jingara sai wicirai wate da susubai wate Wani gani ni cina. wa annal masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahada jingar nan gaido jingarai mantikal irko wanen no aran masahifo mace aran masahifo gana kan naka irko subhanahu wa ta'ala wal gamar ganda irko to ya dinga hatta yanno borai maka jingarai raga fada sinji isiga chau isiga charchawandi isiga qur'ana hangan isiga wazu a a fakare dai kawai an dunya fakare isa ta gingare da ya dinga irin mu kokari ga hagwai haikulkan shari'a ganci irin mu mora annabi sallallahu alaihi wasallam nirce wanda ba dai feyan isa ta gingare da wala isi ginai kan dare isi ga fe gingare gine he bor filana farkano dare bor filana yano dare borku kan diya maka irko diya ne borku kan ni digo wadin te mane irko dai musita irko dai mata amsi diya ma kai ga mil wadin barkan senin te din ma hago nin da aran ban mudun bo follara wala to annabi sunna no annabi no ciyadi mane irko dai mata nimsi diya dare kan jingare wa manta anan goni kaga wani yan fe koi raje ra wal mu koi kwarara wal kurara gaci amma mata jingare ra to yaɗin no irkoy ɗiya alaihi alayhi a sallam abangandir sai kan ago kendo alama ne rasul jiwa gorkisinai mero kan borai gorkisina sibori wani agogote hunkun wala sigate aka irga wala man ka irga alsilamu hinka niga kagagar go char gorkisini yan kalchar dorandiyan kalchar alhaku tamu yan kalchar dorandiyan to wadi harno kan alsilamatare siyar danda irkoy diya sallallahu alaihi sallam, an yi wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min kila man ya rasulullah qala man la ya'manu jarahu bawa'iqu irkoy diya ni zai da kodin ai boro koy kimandi boro a man kimandi boro a man kimandi inar koy diya sai maino man kimandi ane gorkasin kan a wani gorkasino sinane a wani zaroga kan za a diyano abina ga sara za a diyana ganin to bajjalo go ka subhanir ga baga dibone za a goga wura mini ka irga baga to barka jirbihin ka irga haufaru oh filano kai macinga da gono borsima kani aga bor dorandi to alsilamatare a ganji borai macar dorandi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara ko da ne bo kukan ne te ni cimandin da irkoi ni cimandin da zari kwara to ni min gorko sino berandi ma hakoyda alhako wal jari dhil kurba wal jari junubi wabani sabili wala ni wane gorko sino kanga manu nin kanga tini bormana silamu no ni gorko sinno koyne mu bormantare goni daga mara to agin ha alhaku hinza ma hakoyda yadno din wane gorko sino kanga ti kambuga wana nga mol faga ne gork sin kan naru mai rano nin daga koi wal a gork sin kan gore dai no nin da manan ni cere imma habu nin da go cer gork sin wal ni kwara ni windo da windo no ga manu cere boro koi ma bori yan diga koi aga masa al hakaita mu ma hagoi da zama go ga al hakaita mu bai ne kiman den wodi askubai go ga al hakaita mu wadi maga a hingate sababu kan ginton ba cefarino asi hagu nima donondi zamse cefarino gorka sine alhako asai mahagoida allahu akbar yaɗin noiri ya kufo sine ago kayen do ala sallallahu alaihi wasallam a wa sallam da hini fati patiya aga gaba ga mu da. yalla goy a te wala amante mamaki ga halin da kauyera kan wato igiziki hassan da hini gono bore gonda kokari to hunko na kauye bore na fatiga ba bisin ya mai bore zama kauye bore wana wa jahiliyar zaina daino da dai fitina kai na fofur inda bora gamara to adawatuhu huma baqit fanna da igo ba funa ira ibartare no kalkayen do ba alkiyamin da musi salan da kere wani mata no bore yangane ayo ba kayan do hani he zahun kun kalal kiyama hade sabayan sin denin gamara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun matano ni alsilama ni ga tegu ne ni cal alsilamo wana wani imane bor mana tarai gonin da bora gamara hasan da hina gonin da bora gamara irkoi ni goy mo da hasan da pati patiyan zama gata irkoi mo bor lali agata irkoi mo dukur borsi irko subhanahu wa ta'ala fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yalla aranga milano aranga ba aramma bandabar irko yamarayse aramma hasarautela bora hal aramma hassande hina pati ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum koyne to boray kenga hassande hina nga ti bore kir koy ni lali ir koy ni lutandi ani wone di yangay danandi mai no gaba nga mudu masiba hin zawo ir koy mu bor lali ni mu te lutu ni mu te dano mai no gaba wani ya dinga ilmu kadi gir hassan da dabo ir irko subhanahu wa ta'ala ni rahamburanti koy ne wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wa hambur irkoi kanga ti ga karanga cermuware a sabbo se filana ino yacini irkoy se filana ka ga kasina irkoy se tay se ya irkoy se to aran mahambur irkoi irkoy ga da da kira gamara ya no wa hambur hassan da hina patiyan wa hambur hassan da hina dumbuyan zama asi gwamni haibor se irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ane lokaco kan irkoy na takaharikul taka ana takaharikul no goy fo kaga te noodin bata maarano hassande hina ton ga ani ane irko se negati bata ma kam borgi himga yanke cine ga zane zade hinay irko subhanahu wa taala ni yalla aman wasin sini hassande hin an asila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki awasin seme ay ma dabu barkannin dabu ay ma pati barkannin pati wa kukan na hassande hin dabu ino ga dabu aga albarka dan boraga barkan na san na pati ir koy mo bora pati amma albarka kaga boraga to ya dinga wani yankul igo kayando alamaira ago kayando alamaira kathratul aswaq wani kul alama kai ne ne wo yan kan gate ne irgo igabo irman to kayan te gina zama kayando alamai da alfagai ne asima ma candi a foyan labu kan bufan ra agoga tebo amma nan gufon mu gona kan a man sintin te gina amma ni o ne na borano ni man diya amma nan gufon o deja alama din to iga hala bisiga a cindi nan gufon ngai mo aya maka go to iga ne ko gine to kai ngo labora o kai to irga ngenir go ga nyamti nyamti nyamti kerse zami ga hansa ga bagumo ngono ga tifo ago kayan do alamaira kathratul aswaq habayin bayan don kulkan ni windi habu zai kwara kan su do na habu hunkuna kuna do habu wani matani kwarara habu habu ta yi margini te wato nya mai maida mai habu margina gwara hun kun kurai margino gonda habu bata ni kan ni ni bisukul da morani ngi windi kina ana ne a rada ta girbi hinka amma me yanka tare hare ga te habu wani matari son mun ba nan kan bo kudin ga habu mun bono nya ra in gondin noro ni koinin bata ma dai ma te habu wani matari shaka san to wani kulka ndo alamaino ap borai lakkale kulu habu ga da yi isa kulla me da me habu deno me waro ce ciyanwo sefa ce ciyanwo boriyan gono ba ifunde alhaka da dalai zo cecen wasu bora mutunu za alfazar he habo meda mai hunkuna kwara filana habo amanwa kwara a habo amanwa kwara na habu mbokar dananwa habo meda mai agogi windino kwara ga ka kwara asin da dama kan ga gorgo fakarai da wanda asin da dama kan ga wando alhaka ino a asin da dama kan ga fakarai da izai hey an fo asin da dama kan ga kai ga ba jingar irkosi a go zurgi windi dalai zo bande sidu dalai zo matka ga ba a sifar ga ganan mu zaman dunyano ya dinno a go ira kathratul haraj irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ne buyan bo ba kan gati kayan do alamai ne hun kuna ga wani wala sinal silamai bo ba labu marge an dunyara kan hun kun fitina gono kan irko ne lokaci yanga kamar kan labu yan fuwara a to hunkuna ba ne da nijeri a to wani ne ba nijeri a to kan iga borawi bora kan na borawi a mamba ifo sai ninga na borawi bora kan yi wi a mamba ifo sai ni ninga wi te wala sigite barkan na bomba ni ka habura ni na borawi ni bumbu mamba ifo sai ni wi alsilamai ni mo kan gogo bisini go habura ika gini wi ni bai kan sini wi ni bai tali kan te kan kan ni te kan maga sini wi to hun kuni ga ne ni nan guyon gono deja agoga te palestinian da manga da manga Borei gogorin ga fuwaira imaka ga bombu jindawi libi libiyan kul ate wala suriyan kul agoga te da afghanistan yanda nan gubobo borai gogorin ga kwani imaka ga jindawi imam bai fo seni ninga wi borai bumbo kan ni wi imam bai fo seni ga ni wi to fitina bobai wa kul annabi sallallahu alaihi wasallam akika abokan do alamaira mun kuni kan gatte ago ira zamano ga manu kere zamano ga manu kere inga ti borai labarai ga manu borai sai kere mun kuna dunya kulin kun kun gatte donu bon fallo ago bor kambara sai lilari zira an dunya kun ni ga ga yin kambara mata kine labari kulkante hal labu morfo kango kilometer zambar waigu da nin sadin da nin gane aniki ne nin da bora aran go kilo zambar gu nin da ga salan da kyar sanda dai nin da ni ya ne da ne aran gadi kyar bumbo fasa fas ha wani kulka yando alama ino kirko da zamano ga manu kere karubu zaman ko ina modila sabu mu borai bafuna bumbodo hare zamano go manu kere zamun kuna jiri fo asibi so wato handu ha handu fo dina daidai da asibi so wato habu fo habu fo asibi sanda wato zarifu sadin da nin ma hando bu sadin da nin ma jiro bu sadin da nin ma jiri hinka jiri su jiri gu akwai wani hukul yin do alamai no albarka zabu bore ba funara albarka zabu bore alomarora albarka zabu bore zamanora harin ga irin ya kafo sin haikul mancin di irga kalir mu sola kayan dodin si ifo nirga sola si da gwai hannu irma tu halaga ka zama kayan do irgo dai gama na ga koino to irko subhanahu wataala amir fakan din do kaga ba ga danda nan kidu daidai irko subhanahu wataala amin dar morbu sufrara nan kir hatta mun fun irdo da shaytanu do irgi irko subhanahu wataala